wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari jama'a ma sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na allah ɗaya gari bambam Dokokin Turai kamar yadda watakila aka sani dai na ganin kowa na da 'yancin yin abin da ya so da rayuwarsa muddin ya cika shekaru 18 da haihuwa wanda hakan kuma ya yi hannun riga da al'adu da ma addinin 'yan Afirka. Idan yaro ya kai shekara goma sha takwas a shari'ance zai iya barin gida, zai iya shan sigari, zai iya shan barasa, in mace ce za ta kawo samari a gida, namiji ne zai kawo budurwa a gida ba abin da za ku yi kuce shi dai ku ma gidan ku gani ba ku ku hana shi shi da ku hana su zuwa gidan wannan kuma ya zama matsala da ku da hukuma to a kokarin shawo kan ire-iren waɗannan matsalolin yanzu ta kai da dama na ɗaukar mataki na mayar da 'ya'yansu tun suna ƙanana gida da zammar ganin yaran sun samu ingantattar tarbiyya in bai nan bai tare da mahaifiyarsa zai iya zuwa ce zai ɗauki yaran na ya mara su gida afirka su samu tarbiyya su samu kulawa akwai abokanni na da dama wayanda suka kai ya'yansu daga gida akwai wani yaro dai daga baya ma idon shi da ya an fasa idon shi ne yaron ya zo da ido daya ne baban ya da ya sani guri abin da da ya so yaro ya zama bai samu haka ba to ina mafita me manazarta ke cewa kan wannan yanayi na tsaka mai wuya da 'yan afirka ke samun kansa a turai sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni ramata garba baba da jamus dai kamar sauran kasashen turai ta ware wasu tallafin kuɗi da take baiwa iyalai domin kula da 'ya'yansu a lokuta da dama an gano cewa jayayyar da ma'aurata ke yi kan wannan tallafin gwamnatin ya taka rawa a yin fatali da tarbiyyar yara. Kudin nan no ke kawo matsaloli da yawa domin ka shigo da ita na farko kudin duka kaye kana karba ko wani abu baka bata komin yaya komin yaya yana nan yana nan yana nan ita ma ta zo ta gane gari in ta gane gari maybe in ba ka samu mai ankuri ba ita ma ta ce ba ta yarda wannan kudin kuma in ka dubi so da yawa daga afirka iyayenmu wa ke biyan su wannan kudi wa ita taba ba su wannan amma sun duba mu har muka zo muka kai wannan masayi irin wannan kudin bai dace ikimanci a ce ana fada kan shi ba so da yawa in dai kai namiji ka saya dindin ka ce kamar wannan kai aiki za ka yi kuma wannan kudin ba wura mu bane zan bar ma matana sai an ka dubi masu jamusawan ma da duk da wannan ma suna bar ma matansu wannan kudin balantana mu fadalla a baya-bayan nan dai a jamus an ci gaba da samun karuwar matsalar da ta shafi lalacewar tarbiyyar matasa faisal hussein wanda malami ne a birnin bielefeld da ke kasar ta jamus ya yi wa muryar amurka ƙarin bayani kan girmar wannan matsalar matsalolin da ake samu game da yara da sun kai 18 years shi yaran kagan suna son su bar gida ala kulli hal abin da ke cikin ne mun dubi su tare da yawa wannan matsala yana fito ga iyaye wa khasatan su ne wadda ke shi 99% shi mu ce da wani 1% da yake fito ga abuyoyi ko abokanni domin akwai wasu yara da dama wani lokaci mun tafi daga buga maista sai mu ce da miliyona wannan garin muka je zama ya kira da pastors da maluma aka je zama ce suka kawo matsala to sun ka dubi matsalanmu na bakake especially daga nan kasan matsalar da ake samu in ka dubi yara da dama wanda ake samun su daga prison sai ka duba yayanmu ne yaran da suke wani abubuwan banza da sauran shi duka shaye-shaye sai ka duba ana samun jamusawa amma foreigners an yi yawa an fi sauran ya sauran shi an fi jamusawan da kansu To Malam Sunusa Abdullahi mai littafi, uba ne da ya shafa sama da shekaru talatin a Jamus, a nashi bangaren ya taɓo kaɗan daga cikin abubuwan da yake ganin su suke sauya wa yaran 'yan Afirka da dama alƙibla daga koyarwar addini ko ma al'adunsu. Eh, abin da nake ganin yake kawo matsala har ya bari yaro ya bar gida wato ya gagari iyayen shi ne a fahimta na. yana fitowa ne yawanci ga iyayen wato tun da farko idan yaro yara suna kanana balle kasa kamar jaman suna bukatar lokaci kwarai-kwarai su bin duka idan suna da sana'a wani ya fita ya je ya yi sana'a idan ya dawo ya gaji shi uwa ita kuma ta fita ita kuma za ta je sana'a to lokacin nan ba za a samu ma yaro lokaci ba wato lokaci mai kwaliti a bashi na wurin eh, wasa da shi na wurin karantar da shi na wurin dubabbakin abubuwan taimakon da ya kamata a mai cikin rayuwar shi na wurin fita da shi ya sha iskar kasu abubuwan ya wannan ina jin eh, muna da karancin taimakawa saboda uwa na aiki tana uba kuma na aiki to a yayin da wannan matsalar ke ƙara ta'azzara ne Wasu daga cikin 'yan Afirka suka bullo da wata shawara ta a tura yaran ƙasashensu na asali tun suna ƙanana don su koyi halaye kyawawa da suka ce za su iya zuwa daidai da addinai da kuma al'adunsu. Sai dai Faisal Hussein na ganin wannan ba hanya ba ce mai billewa Bayan Afirka a wannan gari Europe ka gan sun kai yaran su gida wai saboda su samu tarbiyya. saboda nan suna tsoro kar yaran su bar gida bai da kyau ka dauki yaranka ka kai afirka mushkilan da ke zuwa tsakanin iyaye to shi ke bari ka gan yaran nan ba su sun ba su jin dadin gida amma inda yara suka ji dadin gida to wallahi za ka gan tarbiyyansu ma ya fi yin gida domin yau mutane da dama ana gan kamar tarbiyyan gida ya fi nan amma ka dubi wayanda suka yi baki daya suna ba yaransu tarbiyya suna ba su addini na makaranta to wallahi yaran suna samun tarbiyya nan ya fi daga gida domin akwai abokanni na da dama wayanda suka ke yayansu daga gida akwai wani yaro dai daga baya ma idon shi da ya an fasa idon shi ne yaron ya zo da ido daya ne baban yayi da ya sani kuma guri abin da da ya so yaro ya zama bai samu haka ba shi yasa yana da hatari sosai inda ba gida ke ba samu mutumin kirki wanda zai kula da lamarin yaran ba to wallahi akwai hatari kaga yaron ya lalace ma daga gida ya fi nan to kamar yadda aka ji tun daga farkon shirin cewa dokokin kasashen turai sun baiwa mata fifiko su kuma yara wuka da nama da zarar sun kai shekaru 18 da haihuwa sai dai bincike ya gano cewa wasansu na wuce makaɗi da rawa a amfani da wannan damar. Amadu Tijjani, hakimi na masarautar Hausawan Turai da ke Jamus, ya ce sun yi la'akari da hakan kuma suna iya ƙoƙarinsu a jan hankalin jama'a wajen yin abin da ya kamata. Abin da illa za mu yi shi ne sai mu tafi mu je mu sami shi namijin mu zauna da shi idan na sasantawa ne in shi ne ba shi da a wajensa ne wani abu ya faru kiya mu ce masa a'a wannan abu da wannan abu bai haka ba kamar yadda dai al'adunmu suka nuna mana a gida ita kuma in wajenta ne ita ma abun ya faru ita ma za mu ba ta rashin gaskiya kuma mu ce mata domin a zauna a ci gaba da shi aure saboda bayan da za mu wani ko wata

To ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus.